da warhaka kuna sauraron shin labarin matasa wanda studio Kalangu ke shirya muku a kowane sati mai gabatar muku shirin aisa Hamadu ina tare da Fanta Shamsu. Barka da warhaka Fanta. Barka ka dai aisa ya kike? Da dama Fanta yau mai muka dauko abokan matasa a cikin wannan shiri. Zan fara ne da wa'ansu 'yan sana'o'i da matasa ke yi a wannan lokacin na rani. sannan kuma za mu ga wace irin illa ce ke cikin sa kowane irin luleti a cikin labarin motsa jiki kuma za mu ga yadda gasar kwallon ƙafa wato league de champion ta ƙasashen europa ke gudana a halin yanzu Aisa idan kina lura a yanzu an fiya ganin matasa akan titi waɗanda ke saide-saide musamman ma kayan lambu. Haka ne fanta matasan ƙauye lokacin rani suna hita su zo birni domin su nemi sana'o'i su yi. Za ki fi ma ganewa idan muka saurari wannan rahoton wanda Hauwa mamanta shirya mana. Bayan 'yan watanni da yi a kauye don tafiyar da ayyukan gona Nasarar Ismail da kuma Dawi masu shekaru goma sha takwas da ashirin sun dawo ya mai inda suke sana'ar sai da 'ya'yan itatuwa na lokaci. Magarya ce nake sayarwa in kana talla wani lokaci ka samu na abinci wani lokaci kuma ka faɗi. Idan kasuwar ta yi kyau ina samun wajen shiga uku. Kasuwar dole ne nake zuwa in yo sare. Ni sana'ata jire nake sai da a yana da amfani insha Allah dan mutum yana samun shiga uku ɗari bakwai kana wani biya shiga hudu saura samu. Arki ne ina sai da ina samun jika. In da sami ina yi aji suna ina tara ya aika uwaye na gida. In ne ke ba uwaye na abin da za Yan asalin yankunan Doso, Tilaberi da Tawa yawancin matasa na zagayawa lungunan birnin Yamai wajen neman masaya sun dage wajen yaƙi da zaman kashe wando ta hanyar ayyukan kasuwanci ƙananan sana'o'in da ke ba su damar samun abin da za su ci kowace rana. Mun gode ma mamman ada da wannan fassara da ya yi muna. Kin sani fanta a cikin garin ga a kowane lokaci kake jin mutane sun bata musamman a yanan gizo ana ta yada waɗannan labaru kuma duk da ana cewa abu ne wanda yake tayar da hankali duk da ana cewa ana iya nisanta shi. Domin ƙarin bayani sai mu saurari ke aikin mu Salamatu Kadiri tare da matasan. In bangan da wayo. In ka tsaya gida babu abin da ke cin maka. In namiji ya ce ka neme shi wani wuri baka san wani irin anniya ne ya ɗauka zuwa gare ka. Ka gani in baka tai ba babu abin da ke cin maka. Yaran wanga zamani ba sa zama kuru Kana ganin su suna yawo ba tare da ma su ya tashi ba. Suna taya otal-otal kuma in sun ga wani mai mota ya tsaya sama hanya suna shiga mota shi. Duk wanga abubuwa shi ya ja mun wanga matsala da mutum. To wai ai sai in tambaye ki menene ra'ayin hukumar hukuma akan waɗannan ɓace-ɓacen da ake gani? To fanta mu dai hukuma ba su yi muna wani ƙarin haske ba a wannan al'amari ba. Kai fanta wannan lulatti da kinka sa ya haɗu fa. Haba Aisa yake kin fiye tsokana sosai kuma na san ke ganar ki bakin ta a banza. Ba haka nan ne fanta. Na gani a nan ga birnin Yamai ana yawancin sa musamman mu matasa. Aikin san Aisa muna son mu kare idanuwan mu ne da rana muke sanya su. Duk da haka waɗansu na sa su dan su ƙara musu kyawu. Amma kin ga cikin wannan rahoton da za mu saurara wani masani ne a harkar idanuwa ya yi mana bayani akan irin illar da sa kowane irin luleti ke yi wa idanuwanmu. A wannan fada da ke unguwar Bobiyar ta birnin Yamai matasa akalla guda goma maza da mata suna zaune yayin da suka gewaye tukunyar su ta shayi da ke ta tafsa. Kowannen su na sanye da tabarau, wasu sun sanya ne saboda gani, wasu kuma domin samun kariya daga hasken rana. Suna sanya waɗannan tabarau domin su kare kansu amma kuma domin su birge kamar yadda suka bayyana. Ina saka tabarau ne saboda ra'ayi. Wani karon ina saka madobe idan ina tuki a cikin rana saboda saboda yana kare rana. Ina sa shi domin na gani yana mini kyawu. Ina saka madubi saboda ina hawan moto yana maganin kura kuma yana ƙawata kyawun fito fili. Sai da duk da haka ƙwararru sun shawarci jama'a kan su daina wuce gona da iri wajen amfani da tabarau na kariya da na gani. Daktar na bingi Idrisa ƙwararre ne a wannan fanni. Yana da kyau saka lileti amma saka liletir barkatai yana kawo matsalolin idan ba su zo daidai da idon ba su suna ƙara hayaƙa matsalar. Jama'a suna tunanin saka madubi fari yana dacewa alhali babban kuskure ne. Idan aka fada wa madubin da yake jayo rana yana iya kona wani abubuwa na ƙwayar ido. Euh, ko ya kasance saboda birgewa ko kuma saboda kare kai abu mafi dacewa shine amfani da shawarar kwararru kafin a sanya tabarau. Mun gode ma shina da wannan fassara da yi mu. Na yanzu kuma sai mu shiga a cikin takaitaccen rahoton mu. Za mu kawo muku tarihin wani matashi wanda ke son harkar kimiyya wanda yake cikin kungiyar matasa masu koyon kimiyya a nan birnin Yamai. Wato kina nufin Mamman Bashir Habibu. Ai ko da yaushe yakan halartar duka wani taro da ya shafi harkar muhalli. Ga dai kaɗan daga cikin tarihin shi wanda Muhammad Mamman ya samu muna. Matashi mai natsuwa kuma mai lafiya da gani Mamman Bashir Habibu ɗalibi ne a CS Garba Jibbo a Yamai. Matashi ne da ya kafa game da kare muhalli abu mai kyau domin yana horar da matasan sa kai na kare muhalli da kuma cibiyar nazarin ci gaba ta Faransa ERD. Euh, da farko dai muna aiki tare da matasa masu aikin sa kai akan yanayi tare da su muna samun horo bisa yadda za mu kare muhallinmu. Mun yi ayyuka da dama kamar ayyukan garka share-share. niyar Mamman Bashir Habibu kafa wani muhalli mai tsabta domin su matasa mai yan gobe ta karfafa a bayan halartarsa a cop a marrakesh na kasar maroko a cikin watan nuwamban shekara ta da goma sha shida shi da sauran abokansa mambobi na kulab ɗin matasa masu kimiyya suna abubuwa masu kyau na ban mamaki a ɗakunan gwaje-gwaje na erd kamar yadda yake cewa daɗe ba mu ɗauki horo bisa aya da kuma amfaninta gaskiya a ne na kimiyya muna yin horo da yawa bisa yanar gizo da kuma tuduni mun halarci irin wannan taro na COP. Gaskiya haduwa ce tsakanin matasa mun tattauna akan maudu'i. Ta dalilin kwarin gwiwar masanan da yake bi tuni Mamman Bashir Habibu na fatan zama wani babban masanin kimiyya. GBA suna nusar da mu hanya nan gaba mu rinka yin abubuwan da suke yi. abun yana karfafa mana gwiwa mu yi karatu. Bisa aza'ayar tambaya na sanin ko ayyuka na bincike ba su hana shi karatu sosai ya amsa cikin murmushi a'a asali ma matsayin iliminsa na karuwa. Yanzu kuma sai mu shiga a cikin wasannin motsa jiki. A ƙasar Nijar wasannin motsa jiki da kuma wasannin gargajiya waɗanda ake yi ga sallar boriyar Nijar wanda wani al'amari ne ya faru wanda ya sa an hidda waɗannan wasanni inda an ka kashe soja saba'in da ɗaya Allah ya shi kansu dai. Sai kuma isa ta ɓangaren wasan ƙwallon ƙafa an bayyanar da ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa guda goma sha shida wanda za su ci gaba da yin gasar lig de Champions wato Wittem da final na gasar. Zaben ƙungiyoyin da za su kara da juna zai kasancewa ne a ranar Lahadi wato 16 ga watan Disamba mai zuwa a sha 12 na safe. Nan ga muka kawo muku ƙarshen shirin labarun namu nagode sauraron da kuka muna nagode gare ki fanta sai sati na gaba idan Allah ya kai mu.